ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu kayatarwa kada ku manta ku danna alamar kararwa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye mun gode Shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinki-sinkin kalaman soya na zamani da na gargajiya? shin dan uwana ko yar uwata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haduwa shin kana buƙatar ko kina buƙatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya me kuke jira maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta za ku yi bibiyar mu a youtube channel din mai suna muryar hausa 24 tv domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya kana za ku iya samun labarai faɗakarwa nishaɗantarwa ilmantarwa tunatarwa wa'azantarwa complete Quran audio complete tafsir audio kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya Hausa Nobel Hausa Mizu, wagogin biga na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu tarihi tatsuniyoyi wasu gwalwa da sauransu duk a www.muryarhausa24.com.ng da kuma YouTube channel ɗin mai suna Muryar Hausa 24 TV. daga muryar hausa.com.ng ne na tara masoya yau da dama wakar ta yi albarka domin ko ai ta ba da girma akan haka ne ya zamo yanzu wa waƙoƙin mu ake ta nema tafiya yanzu ta tafi babu batun wani gegun masu gulma in dan musa hayya md dan ko ba ni kiɗa su sade ba su tsira ba ne ko in yi tun da suna bace ba su farga ba wasu sun gane wasu ko na san ba su tuba ba ayaban kaye maganar baka ce muka tona babu batun guba ayaban kaye sama to dan Musa ya gode muku dan Musa ya gode jama'a dan Musa ya gode muku dan Musa ya gode ku ji duk yau gagare na gode muku dan Musa ya gode ku ce dan Musa ya gode haba dan Musa ya gode sama in kar kura da kare ku yi kakara gare gyara gori gare gagara masu dara da dare suka daddara tun kara karkara masu ka ankara masu gudu gudu yau suka sa gudu kai su tudu duka su haye tudu na fito aiki kowa yau dai ya sani ba wasa ni na rike waka haka to shi ko ne sana'arsa yau wasu sun taba haka wasu ma ga sun juya haka jama'a naga sun doga haka to dan musa ne haka tafiyar rabu da sauran harata na kira ko maza har mata to kun ji salon waka ta mai take ta yabon kai jama'a ku fito hayya sauti da hausa shi mai sama ne duka ce mana babo ka koko malam Ci gari ya shi ke same ni fashi ina roƙo ya Allah ka tsaron da abun haushi Ka aran dama yau zan yi magana ne mai taushi zarar bono maganar baka ban yi nufin in yi rabi ba cigari Musa ga gari ya dawo da yabon kayi dai na biyu ai saraba ce ya kawo domin ku ta farkon alkhairi ne ta jawo domin ta sauya baki ya zama fari maganar ba ku gane ba na kara masoya da dama alhamdulillah yau dai yaro na faman girma rarrafe yau ya koma tafiya an samu abun nema kowa ya riko da ma'aiki har abada ba zai taɓe ba faɗin gadon musa musu ko musu zai barke a tsakani yayi nisa musamman ma a ce in har na tsaya muka ga gaisa maganar girman kai dai yanzu an gane ban san wannan ba ci gari. kuma duniya tauraro sama mai haske a zagaye a'a jama'a suka ce da akwai sake kowa ya taba musu gagare sa mai jifar dan wake sai yi haƙuri rataya ya kai bashi ya kashe zoman ba shi ya dawo zo ga dan musa godiya ta ne a gare ku ina da kuma na yi maimai tun da ku kuka sa gwanji yau kuma ya zama to jarmai kwayan gwiwar da kuka bane ya saban tsoron yaƙi ba daga muryar hausa 24.com.ng ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa kada ku manta ku danna alamar ƙararwa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinki sinkin kalaman soya na zamani da na gargajiya shin dan uwana ko yar wata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haduwa Shin kana bukatar ko kina buƙatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya? Me kuke jira maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta za ku yi mu. a YouTube channel ɗin mai suna muryar Hausa 24 TV. Domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya, kana za ku iya samun labarai faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa. Complete Quran audio, complete tafsir audio, kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya, Hausa Nobel, Hausa Mizu, wagogin biga na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kanu tarihi tatsuniyoyi wasu kwakwalwa da sauransu duk a wwwmuryarhouse 24comng da kuma youtube channel din mai suna muryar hausa 24 tv